Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 41 da kuma 60. haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta fm a jamhuriyar niger ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma fm nomad ko kuma a kama shirye-shiryen namu yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com Ba sauraron mu assalamu alaikum ku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilo Hashin Gumal da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lale a shirinmu na daren ranar Juma'a 14 ga watan Yuni. Bayan labaran duniya za a ji cewa bayan hukuncin kotu gwamnati da kungiyar malamai sun ci gaba da karce ƙasa a Nijar. ba mu yarda ba muna kira waje magoya bayan mu, su tsoro ba ja da baya kas su jerin wannan jarabawa ga hili ga mai doki sunan ka yana nan baka je ba kenan an shahe ka fata fata baka da wata magana za a ji ƙarin bayani kan aron gamar jami'an kiyaye haɗura da direbobi a yau dinnan a dutse jihar jigawa yau juma'a ce don haka bayan labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kamar kullum lambar da za a kira ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna kuma tafa da labaran wasanni yanzu kam sai a gyara zama a sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a yau juma'a ne alƙalan sudan ta kudu suka ce duk da cewa shugaban ƙasa salva kiir ya kori abokan aikinsu goma sha hudu za su ci gaba da gudanar da zanga-zanga har sai an biya musu bukatunsu alkalan da ya sun fara yajin aiki tun ranar ɗaya ga watan mayu suna buƙatar shugaba kiir da ya yi musu ƙarin albashi ya kuma aiwatar da wasu sauye-sauye a fannin aikinsu ya kuma cire shugaban alƙalai chan rek madut daga bakin aikinsa saboda watsin da ya da bukatun nasu a wani taron manema labarai da aka yi a birnin juba bod lul mai wakiltar alkalan na sudan ta kudu ya ce alkalan sun yi matakar tabuwa da jin abin da kir ya yi na yin amfani da ikonsa na shugaban ƙasa ya kafa dokar da ya yi ranar laraba wang ya ce alkalan sudan ta kudu sun gudanar da wani taron gaggawa a yau juma'a a juba da sauran garuruwa a faɗin ƙasar domin tattaunawa kan korar da aka yi wa wasu alkalan alƙalan da yana kira ga shugaban ƙasar cikin gaggawa da ya dawo da waɗanda ya kora ya kuma biya musu buƙatun da suke nema ya kuma ce baki ɗaya alƙalan suna goyon bayan 'yan uwansu da aka koran Ƙasashe biyar na gabashin nahiyar Afirka na fama da matsalar ƙarancin abinci biyo bayan samun damuna marar kyau ta uku a jere a cewar cibiyar abinci ta duniya da ƙungiyar manoma ta duniya. yankunan kasashen biyar da suka hada da somalia da ethiopia da kenya da tanzania da kuma uganda baki daya sun sami karancin ruwan sama matsalar fari da suka fuskanta haɗi da wata tsutsa mai lalata kayayyakin amfanin gona sun jefa miliyoyin mutane a gabashin afirka cikin ƙarancin abinci duk wada yawan lalacewar kayan amfanin gona an sami asarar dabbobi waɗanda hakan wato wanda hakan ya haddasa karancin madara cibiyar majalisar ɗinkin duniya ta ce tana kyautata zaton wato halin da gandun dajin da dabbobi ke ciki a zai ci gaba da taɓarɓarewa har zuwa watan oktoba lokacin da damuna za ta sake zuwa to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jigogin 'yan majalisun amurka masu bincike kan katsa landan ɗin ƙasar rasha a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 na bukatar ɗan shugaba donald trump na farko ya gurfana gaban su domin ba da bahasi kan ganawar da ya cikin watan yuni da wata lauyar rasha da ake aka yi tunanin tana da bayanan da za su iya ɓata mutuncin abokiyar takarar mahaifinsa hillary clinton a jiya alhamis ne shugabar marasa rinjaye a majalisar dattawa nancy pelosi ta rubuta a shafin twitter cewa bayanan da aka bada cewa kwamitin kamfen ɗin shugaban ƙasa donald trump ya yi ƙoƙarin haɗa kai da rasha wani abin takaici ne ko bayan babban ɗan donald trump shi ma sirikinsa jared kushner ana kyautata tsammanin zai gurfana gaban majalisa? haka kuma 'yan majalisu na jam'iyyar democrat na buƙatar janye izinin tantancewar tsaro da ta kushna da kuma ta babban mai baiwa shugaban ƙasar shawara su kansu 'yan majalisar republican sun faɗi cewa zai kasance abin alkhairi ga shugaban ƙasa ya janye 'ya'yansa daga harkokin gwamnati ciki har da kushina wanda ke auren 'yar shugaban trump ta farko wato ibanka shugaban amurka donald trump shine babban bako a bikin cika shekaru 100 bayan da amurka ta shiga yakin duniya inda sojojin faransa suka gudanar da shagulgula da suka hada da kaɗe-kaɗe da wasanni da jiragen saman yaƙi masu shawagi a sararin samaniya an kwashe sama da sa'o'i biyu ana gudanar da bikin tutocin amurka da na faransa sun yi ta kaɗawa a zagayen sansanin wato sanannen dandalin nan na camps elsis inda dakarun amurka suka yi maci tare da dubban dakarun faransa ɗauke da kayayyakin yaƙi irin su tankokin yaƙi da makamai masu linzami sama da 'yan sanda 3,500 suka mamaye wajen bikin domin samar da tsaro na daƙile yiwuwar harin ta'addanci wannan biki da aka gudanar a faransa ya zo ne shekara guda bayan da wata babbar mota ta kai hari ta kashe mutane 86 a birnin nes harin da kungiyar isis ta ɗauki alhakin kai shi da suke sallama a yau dinnan jama'a shugaba trump da shugaba emmanuel macron da matarsa bridget sun yi tafiya tare kafin macron ya jinjina hannun trump na wasu 'yan da'i'o'i wanda hakan ya zama wata al'ada ga shugabannin biyu labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to kamar yadda aka ji an yi gama tsakanin jami'an kiyaye haɗura da na road safety da direbobi a dutse jihar jigawa inda akalla mutum guda ya mutu To ɗazu wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Jigawa SP Abdul Jinjiri wanda ya ce. Da safe muka sami labari cewa akwai matsaloli na tsakanin direbobi da kuma su hukumar kiyaye haɗarika na nan jihar Jigawa. A jin hakan 'yan sandanmu suka garzaya gurin kuma alhamdulillah yawan mutanen da suka tara a gurin an fara warware matsala abubuwa sun fara lafawa bakatatan sai kuma ga hukumar civil defense suka zo suka kama ko yawan mutane a gurin da suka gani suka razana suka kama harbe-harbe a ƙarshe suka sami direba ɗaya wanda ya ce gagarin kunan a take kuma suka samu ɗan sandan mu ɗaya wanda suka ji rauni magana da muke da kai yanzu yana nan yana karban magani a babban asibiti na dutse wato Rashidi Shakoni. To amma menene ya haɗa su direbobin nan da su jami'an road safety din? To abin da bincike dan fara nuna mana shine cewar a sun yi kame ne na wato na'urar ƙayyade gudu na motoci akan hanya. Kuma direbobin suka turje cewar su yadda da wannan doka da ake nema a asasa ba. To eh, yanzu shi waccan wannan ya mutu a wani hali ake ciki kenan da iyalansa? alhamdulillah abinda kwamishinan 'yan sanda ya yi a kan lokaci wato ya kira masu ruwa da tsaki wato shi cp rashid olatunde a cikin da ya wa ruwan ya wa wato hayaniyar ruwa a kan lokaci inda aka samu nutsuwa da kwanciyar hankali saboda da zarar wannan abu ya faru bai wata wata ba wajen gayyato duka masu ruwa da tsaki musamman 'yan uwan mamaci da su hukumar kula da sufuri da sauran masu ruwa da tsaki aka tattauna da su zance ya wuce kenan ko kuma akwai bibiyar yadda lamarin shari'a za ta aikinta misali. Ai ina kwamishinan 'yan sanda abin da ya tabbatar musu cewa za mu gudanar da bincike na kwakwaf akan wannan sabga da ta faru kuma insha Allah za a fitar wa mai gaskiya gaskiyarsa. To wannan magana da lafuzan wannan kwamishinan 'yan sanda ya yi sun daɗa tausar zukatan al'umma kuma sun yarda da abin da kwamishinan 'yan sanda ya faɗa saboda sun san dattijo ne ya faɗa lallai yana aiwatarwa shi yasa suka daɗa kwantar da hankalinsu To a gaida na kwari, bari mu kuma kaɗa jamhuriyar Nijar inda wata kotu ta kori ƙarar malaman jamhuriyar ta Nijar ta buƙatar gwamnati ta janye batun jarabawar malamai. Sulaimu Muna Barma gare ka. Ƙungiyoyin malaman makaranta na COS da Sinaseb ne suka shigar da karar gwamnatin ta Nijar a gaban kotun ta Conseil domin ta fayyace musu matsayin wannan jarabawa da suke ganin ta tamkar wata hanyar korar malaman makaranta daga aiki. Sai dai da take bayyana matsayinta akan wannan batu, kotun ta yi watsi da wannan kara. Ta koya ƙungiyoyin na malaman makaranta suka ji da wannan matsayi Sha'aibu Dambaji jigo ne a ƙawancen COS da Sinasem. Wannan shari'ar da mun kai ta eh, refere ne ko? Refere ita ce shari'a ta gogawa ko? Kenan dai ba ƙari shari'a ba tunda ba a je an kai nazari akan hujjojin da muka bada don mu ci a soke wannan jarabawa ba mu kare ba. A ci gaba da yunkurin ganar da jama'a manufar da ta sa gaba wajen shirya wannan jarabawa gwamnatin ta Nijar ta aike da tawagogin haɗin gwiwar ministoci da shugabannin kungiyoyi masu zaman kansu zuwa yankunan karkara. Saboda haka jin wannan hukunci na kwansaideta yasa sa malam lawali adamu da ke cikin waɗanda suka yi wannan zagaye cewa lokacin nan da ake cika wannan rigingimun ita gwamnati ta kai ma da ta wata takarda ita ba ta shaida sk tana da incin ta wannan aikin ko ba ta da incin wannan aikin kwasai da ta hidda are ta ce gwamnati dole ne tana da haƙƙi ta je ta gwada malaman makarantar ta ce ta gani gaske sai dai shugabannin kungiyoyin malaman sun ce suna nan akan matsayinsu na ci gaba da kalubalantar wannan jarabawa hasali ma sun buƙaci magoya bayan su su ƙaurace mata ba mu yarda ba muna kira waje magoya bayan mu tsoro ba jiha da baya kasu jerin wannan jarabawa masu kare manufar gwamnatin na tabbatar wa malaman makaranta cewa jarabawa a gobe 15 ga watan yuli ba fashi ga hili ga mai doki wanda aisha takarda ta yi kuma an ka hiddo suna ne cikin takarda wadda ya kamata ka kai gwaji sunan kai nan baka je ba kenan an shahe ka fata fata baka da wata magana yosu su wanda suka kya gobe in baka je gwajin ba aka kore ka aiki su za su ɗauka lura iyalinka ka hau sai kai zaman kashe wando yanzu dai ana iya cewa mai abu ya rantse marar abu ya rantse takun saka tsakanin malaman makaranta da hukumomin ilimi a jamhuriyar Nijar ta samo asali daga wani shirin binciken hukumar yaƙi da cin hanci da yaban kaɗo dubban malaman kwantaragi na bogi lamarin da ya sanya gwamnatin ƙasar jan kafa wajen biyan albashin malamai waɗanda su kuma a nasu ɓangare suka yi ta ƙauracewa ayyukan koyarwa a tsawon shekarar karatun bana sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to a gaida suleiman an jima kaɗan za ku kira wayar mu ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa kafin nan ga ƙarin bayani Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Da alamar ga wani a kan layi, muna sauraron malamin. Mm, sunana ya Suleiman Madaci karamar hukumar Kauru jihar Kaduna tarayyar Najeriya. To kaɗan yi nesa da rediyonka in ba haka ba ka zai katse eh, ana samun tangarɗa ci gaba. Ok, to madalla. To na ji batu da yawa da shi ne batu ne na kotu da ta dakatar da dini malayi. To tsakanin da Allah ba mu zaci haka ba kuma kotunan Najeriya abin da muke zargin su dama matattara ne na barayi. to kaga hakan yana ƙara tabbatar mana da cewa ba abin doka ita kan kotunan najeriya akwai matsala ya kamata su gyara kamu kuma da batu da aka yi na shi wannan mai garkuwa da jama'a da har mun lauya yana zuwa kotu wai maimakon asibiti to kaga duk wannan abubuwa ne da ke ƙara nuna mana cewa dama lauyoyin najeriya barayi ne a fake dama duk abin da ake a najeriya wallahi lauyoyi sa hannunsu su suke To da fatan za a ji a gyara bari mu je mu Kaduna wake kan layi a Kaduna. Kalmasi barka da lasariya. Barka da warhaka. Yara kuma Murtala ne ina kiran ku da gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Haji Murtala gare ka. To ina da magana biyu a gurguje gaskiya za mu dinga mamaki a ce kamar shi ministan wutar lantarki Basho na ya dinga cewa wai gwamnatin da ta lallata. to mu dama sun gaya mana ne mu zaɓe su don an ta za su gyara bai kamata ma wannan gwamnatin ma'aikata a ce da baka san an ta bane ka ce a zaɓe ka ka gyara ai mun zaɓe ka don gyara ne maganan a tuna mana wasu lallata ma mu ba shi bane yi abin da ya kamata sannan kuma gaskiya na tausaya ma PDP da aka yi haka wanda mu karshe gwamna a nan Kaduna wanda ya raba masarautu gaskiya bai da kwanjin iya jagoranci a ce sun zaɓe shi duk da riba dan PDP ne gaskiya na tausaya musu a tashi lafiya. To mun gode da ra'ayinka bari mu je mu jigawa wake kan layi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Abu da lafiya? Lafiya eh, muna jin ka lafiya kalau. Alhaji Awo ne daga gujin gutar lokacin gwamnati. To Alhaji Awo muna jin ka. Alhaji Audu Alhaji To Alhaji Audu muna jin ka. Layinka ya katse. To bari mu koma Kaduna. Wake kan layi a Kaduna? Malam Ibrahim ka almasi barka da dare. To mai muna jin ka. Sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To gare ka. To alhamdulillah ni ina da gaskiya na so dan yi tambaya ne ga tan mai yashi. Shugaban jam'iyya wani bangare a APC a jihar Kaduna. irin na maganganu da yake faɗe akan gwamnatin jihar Kaduna ni ina ganin kawan ba shi ne maslaha ba. mu muna kira da gwamnatin jihar kaduna malam nasiru yan rufa'i ya yi kokari da zai janyo hankali akan tijjani ramalan da dr hakim babu ahmad to don mun su muke ganin mutuncin su a cikin wannan jam'iyya kuma mun tabbatar da irin gudunmawar da suka bada amma kai tambaya shi irin maganganun da kake faɗe dangane da malam nasiru yar rufa'i gaskiya ba shi ne masalaha ba kuma maganar da mun tabbatar da cewa kai baka zaɓi malam nasiru ba To da fatan za su ji su gyara har yanzu dai mun makale a Kaduna wake kalla ya yau. A takwaranka ne Ibrahim Alaramma riga cikin Kaduna. To Alaramma. To gaskiyar magana dangane da kotu da ta dakatar da wato hukumar INEC abin bai dace ba kuma ya nuna kotun nan bata ma san abin da take yi ba. inec ba ita ce ta shirya cewa a ma wato dino malayi kiranye ba a a jama'a su ne suka shirya haka to ashe idan kotu har za ta dakatar da wani to waɗannan jama'an ya kamata a ce sun dakatar da su na cewa me yasa za su yi ma dan majalisar su kiranye ba wai hukumar inec ba hukumar inec doka ya kafa ta kuma tana aiki ne dan jama'a saboda haka a bar hukumar inec ta ci gaba da aikinta shi kuma jama'a su zaɓar kansu abin da suke bukata. To Malam Ibrahim baka ganin sambu a layinka ya katse to kamar yadda muka ce da yau jama'a ce don haka. To muna jinka muna jinka. Yawa to sunana Musa daga Kwangila Zaria. To ha ila Zaria din muna jinka. Sunana Musa daga Kwangila Zaria. Eh muna jinka Malam Musa. yawwa wato ra'ayina a wannan rana ta juma'atu babban rana shine ya kamata da musulmi da kirista mu koma ga allah barka roƙo kamar a musulmi barka yawaita addu'o'i allah ta'ala ya ba buhari shawara a lafiya oh. sannan kuma allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a mu haka ma kirista mu da kofa gaskiyan magana fa abin da ya fi a zaman lafiya daɗi a wannan rayuwa da muke ciki domin wannan kunar bakin waken da wa'annan 'yan ta'adda suke yi da sauran sace-sace da ake mutane abun ya yi yawa Allah ya kama na zaman lafiya da kwanciyar hankali da abin da lafiyar za ta ci a ƙasarmu. Amin Malam Musa, to bari mu kaɗa Nasarawa, wake kan layi a Nasarawa? Assalamu alaikum suna na shafa kafin magaji ɗanya Musa a kuma jihar Nasarawa Malam Ibrahim barka da aiki. To shafa le shafa mana muji. To Malam Ibrahim Ubangiji Sarki Allah ya sa mu zauna lafiya a wannan kasa na Najeriya. Yawa na biyu ina son dan jawo hankalin shugabannin mutanen kudu. A gaskiya fi sabilillahi maganan raba kasar nan ina son in jawo hankalin su su taimaka su zauna da wannan dan jagora nasu wanda ya fito yana wannan fafatuka na maganan cewa a raba kasa. ya koma fa ya zauna ya yi nazari ya yi tunani in kuma shi bai sani ba ya koma ya tambayi su na baya irin wahalan da aka sha kafin kasan nan a samu zaman lafiya a wannan kasan saboda haka ina so in jawo hankalinsu su zauna da shi su gaya mishi gaskiyar magana kuma iyayenmu na arewa su ma a halau a zauna a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasa namu Najeriya kuma Allah ya tabbatar da alheri kuma Allah ya mu gama da wannan duniya lafiya. To mun gode Shafali har ila yau dai ga kira wake kan layi wake kan layi. Salamu alaikum Ibrahim Almasi Garba kana magana da Sanusi Najeriya da kama Kamadalla. To Sanusi Najeriya muna sauraron ka. wallahi ibrahim su garba a gurguje ni dai ina ta neman ku ba na samun ku sai yau allah ya sa an na same ku amma sai ran juma'a allah ya mu na da mawuyi to da alamar kuma kana magana kuma sai kuma layanka ya katse ko da iki ka ce daman sai ranar juma'a in allah ya za ka wato mai zuwa za ka ce wani abu to bari mu je mu abuja wake kan layi a abuja Salamu alaikum Alhaji Ibrahim barka da yamma. Eh, wa alaikum salam barka da. Allah suna na Salisu dan Fita Driver ina kira daga anguwan Fulani nan Abuja, Najeriya. To Malam Salisu muna jinka. Wallahi na kai shekara hudu kenan yana neman ku musamman ranar Juma'a sai yau Allah ya bani fara. Ikon Allah. To masha Allah wato ni abin da nake son yi magana kamar maganan su Rose safety ne. Mm. wa gaskiya magana ba karamin takurawa suke yi wa direbobi ba kan musamman akan wannan na'ura ta rage gudu din nan. Oh. Domin yau kaman kwana biyar kenan na shiga Kano ina traffic light MC ne ina tuka motan kaya ne. Oh. Road safety suka zo suka kama ne akan maganan abin nan speed limit din nan. To na ma yi musu magana cewa to akwai speed limit a office din su nan ni in shirya in je su makala min sai suka ce wallahi su ma babu yanzu daga Abuja ne ake zuwa kuma kamfani ne wane ne wane ne wane ne wane ne sannan na biyu ma ba ma safety kawai musamman kamar kano da jigawa mu direbobin daukan kaya da na fasinjoji muna samun matsala da takurawa irin na jami'an tsaro musamman karota vio road safety da 'yan sanda na mpd da sauransu To da fatan hukuma za ta gyara a rinka samar da ita wannan na'urar saboda kar karancin ta jawo matsala. To bari mu je mu kwanta gora. Wake kallai? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kuna magana da Basiru Idris daga kawon kwanta gora. Eh muna jin ka. Eh, yawa ni ra'ayina a yau shi ne a gaskiya manya manyan nan namu da sama gaskiya ba kai mana adal. Saboda dama sun riga sun san duk abubuwan da ke faruwa kuma akan haka mun ka zaɓe Mun To da fatan za su gyara mun gode ma kowannen ku da ibada gudunmawa a wannan shirin da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu. To ga kuma shiri na gaba. Wasanni a takaice. Yau makonni ashirin da biyu kenan da kulab kulab din kwallon kafa na kasar jamhuriyar Kamaru suke fafatawa kulab din Edin ita ce ta farko akan allon wannan shekarar da maki talatin da tara sai mu bi mata ta biyu ita ce kulab din kwallon kafa ta Apeges da maki talatin da bakwai sai kuma ta uku kulab din kwallon kafa ta Dragon da maki talatin da hudu amma bata buga wasa guda ba sai kuma waɗanda suke jallayi su ne Kanun da Yaounde a matsayin goma sha shida da maki ashirin 21. Kulab ɗin Colombe ita ce ta goma sha bakwai da maki ashirin amma ita ma akwai wasa guda ɗaya da bata buga ba sai kuma kulab ɗin Lyon Blesse ita ce ta goma sha takwas da maki goma sha takwas sai waɗanda suka fi kowa zira kwallaye a ragar su France Elem shine na farko dan kulab ɗin Edin wanda ya zira kwallaye guda goma sai kuma mai bi masa na biyu Raymond Poso dan kulab ɗin Apejes wanda ya kwarara kwallaye guda tara a ragar takwarorinsa sai kuma na uku uku ronald ega shi kuma dan kulub din dragon ne ya watsa kwallaye guda tara mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru ga shirin murar amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka a wani yunkurin nuna cewa amurka ta a aniyar taimakawa kasashen afirka yaƙi da ta'addanci ta yi ta yin ba da tukucin miliyoyin dala wa duk wanda zai tsegunta mata labarin da zai kai ga gano inda manyan kungiyoyin da ke da alaka da alkaida suke kamar harakat shabab almuhajidin ko kuma al-shabab ƙungiyar al-shabab da aka lissafa ta cikin ƙungiyoyin ta'addanci na kasashen waje tun shekarar 2008 tana gwagwarmaya kwace ikon mulkin somaliya ne tare da kai hare-haren ta'addanci a ƙasar kenya ita ce take da alhakin hallaka dubban fararen hula a somalia ta kashe masu fafutukar neman zaman lafiya da ma'aikatan agaji na ƙasa da ƙasa da 'yan jarida da fararen hula da ma sojojin ƙungiyar ƙasashen afirka da ke taimakawa wurin wanzar da zaman lafiya da farfado da ci gaban al'umma a yankin. dubun dubatan mutane ne aka tilasta wa arcewa daga gidajensu saboda tsananin yakin da al ke yi da kasar somaliya akan yaki da ta'addanci amurka ta saka wa kungiyar takunkumi kan duk abubuwan da ya shafi hanyar samun kudin shiga ta hana ta amfani da kadarorinta tare da hana 'yan amurka yin hulɗa da 'yan kungiyar. bugu da ƙari yanzu amurka ta ƙara da ta yin tukuci bisa duk wani labari da zai kai ga sanin maɓuyar manyan shugabannin ƙungiyar al-shabab guda biyar amurka ta yi ta yin bada tukwicin dala miliyan biyar kan kowane shugaba bisa ga labarin da zai kai ga gano fuad muhammad kalafa ɗan asalin somali da sweden an kuma san shi da suna fuad songale na biye da shi shine bashir muhammad muhammad wani babban kwamandan al-shabab wanda ake kyauta da zaton an haife shi ne tsakanin shekarun 1979 zuwa 1982 sai kuma na uku mutar robo mai shekaru 43 da haihuwa wanda kuma ya taba zama kakakin kungiyar yana dauke da fasfo ɗin ƙasar eritrea akan waɗannan mutane biyu kuma da su ma shugabannin alshabab ne amurka tana tanye tukucin dala miliyan uku a kan bisa kowanninsu kan labarin da zai kai ga gano kowane ɗaya daga cikinsu waɗanda abin ya shafa su ne abdullahi yare shine shugaban leƙen asiri sai kuma zakariya ismail ahmed hasi wanda aka sani da suna zaki madobe amurka ta ba da tabbacin tantance duk wani labari da aka tsegunta mata cikin sirri tare da kare wanda ya tsegunta mata idan ma ta kama a sake masa mafaka a ko'ina a duniya amurka a shirye take ta yi masa haka idan kana da labari akan kowane cikin waɗannan mutane guda biyar ka tuntuɓi sashen tsaro wato regional security office a ofishin jakadancin amurka mafi kusa da kai ta gizo kuwa ana iya amfani da www.rewardsforjustice.org ko kuma ta saƙon email a rfj at state.gov. sharhin Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To a da Malam Garba, yanzu kuma ga Sarfilu Hashin Gumal ya dawo da labaran duniya amma a takaice. A yau Juma'a ne alƙalin alkalan Sudan ta kudu suka ce duk da cewa shugaban kasa Salva Kiir ya kori abokan aikinsu goma sha hudu za su ci gaba da gudanar da zanga-zanga har sai an biya musu bukatunsu. su. alƙalan dai sun fara yajin aiki ta ranar ɗaya ga watan mayu suna buƙatar shugaba kiri yi musu ƙarin albashi ya kuma aiwatar da wasu sauye-sauye a fannin aikinsu ya kuma cire shugaban alƙalai chan rek madut daga aikinsa saboda watsin da yi da buƙatun nasu ƙasashe biyar na gabashin nahiyar afirka na fama da matsalar ƙarancin abinci biyo bayan samun damuna mara kyau ta uku a jere a cewar cibiyar abinci ta majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar manoma ta duniya yankunan ƙasashen biyar da suka hada da somalia da ethiopia da kenya da tanzania da kuma uganda baki ɗin sun samu ƙarancin ruwan sama matsalar fari da suka samu haɗe da wata tsutsa mai lalata kayayyakin amfanin gona sun bar miliyoyin mutane a gabashin afirka cikin ƙarancin abinci jigogin 'yan majalisun amurka masu bincike kan katsa london ɗin da rasha ta yi a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2016 na buƙatar ɗan shugaba Donald Trump na farko ya gurfana gabansu don ba da bahasi kan ganawar da ya cikin watan Yuni da wata lauyar Rasha. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Kafin in sallama da ku ga Sakon taya murna ga Yaƙin duguri Malam Muhammadu Bayara wanda aka raɗa suna ma 'ya'yansa 'yan biyu a yau dinnan juma'a a unguwar sarkin Yaƙin gajin duguri a ƙaramar hukumar alƙalerin jihar Bauchi. Allah ya raya su. yanzu a madadin sarfilo hashin gumul da ya tani gabatar da shirin da julie lethal station wacce ta haɗa mana sautin da injiniyan musulman alfarwali ni na ku ibrahim kalamasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri huta lafiya sai kuma gobe